يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون بابا سو ce ya ku yayana ku tafi ku nemi labarin annabi Yusuf da ɗan uwansa kar ku ɗebe ƙauna daga yaya baƙin ciki da tafiyar da damuwa wanda Allah yake yi wa bayansa lalle babu mai ɗebe ƙauna daga agajin Allah wajen tafiyar da baƙin ciki sai mutanen da suke kafirai saboda sun jahilci girman ikon Allah da fallarsa ga bayinsa